Korintiyawa ta biyu Sura bakwai ’Yan uwa, waɗanda nake kauna, da yake an yi mana waɗannan alkawarai, bari mu tsabtace kanmu daga dukan abin da zai sa jiki da zuciyarmu su kazantu, bari kuma mu zama da cikakken tsarki cikin tsoron Allah. Ku nuna kuna kaunarmu, ai, ba mu yi wa kowa laifi ba, ba mu kuma bata kowa ba, balle mu cuce wani. ba dora muku laifi nake yi ba da na ce haka, kamar dai yadda na rigaya na fada muku, babu abin da zai iya raba ku da kaunarmu, ko a mutuwa ko a rayuwa. Na yarda da ku sosai, ina kuma takama da ku, zuciyata tana da ƙarfafawa sosai, duk da wahalar da muke sha, ina nan dai cike da farin ciki. Ko lokacin da muka zo ƙasar Makedoniya ma, ba mu samu hutu ba ko ina muka juya ga fitina, a waje ga tsokana, a ciki kuma tsoro ya cika zuciyarmu. Amma Allahn da yake ƙarfafa wanda ya fidda zuciya, ya ƙarfafa mu da zuwan Titus. Ba don zuwansa ne kawai ya sa muka yi murna ba, amma labarin da ya gaya mana na yadda kuka ƙarfafa shi, ya gaya mana yadda muke so ku gan shi sosai. da kuma yadda kuka yi bakin ciki game da abin da ya faru, da kwazon da kuka yi na goyon bayana, wannan ne ya sa na ji dadi sosai. ko ma wasikata ta sa ku bakin ciki, ban damu ba, a da kam, na yi bakin ciki domin na ga wasikar ta bata muku rai, ko da yake dai na ɗan lokaci ne kawai. To, kamar dai yadda abubuwa suke, ina farin ciki. ko da yake ban ji daɗin yadda na bata muku rai ba, amma bakin cikinku ya sa kuka tuba kuka canza halayenku, bakin cikinku irin na halin Allah ne, saboda haka ba ku yi hasarar kome ta mu ba. Gama bakin ciki irin na halin Allah ne yakan sa mutum ya tuba ya koma wurin Allah, ta haka kuma zai sami ceto, kuma babu da na sani a ciki. amma bakin ciki da mutum ne ya jawo yakan kai ga mutuwa. Ku duba ku ga abin da wannan bakin ciki irin na halin Allah wanda ya sa a zukatanku ya jawo muku, ya sa ku marmari aikatawa da nuna cewa kun yi kuskure, ya sa kuka yi fushi, kuka ci tsoro, ya sa kuka sa zuciya, kuka kuma yi ƙwazo, ya sa kuna a shirye ku ga ani horon da ya dace game da wannan sha'anin kam, lallai ta kowace hanya ku nuna cewa ba ku da laifi. Lokacin da na rubuta wancan wasikar, ban damu da mutumin da ya yi laifin ba, ko kuma mutumin da aka yi masa laifin, a maimako na rubuta ne don in baya na muku dalla-dalla cewa Allah ya san kun yarda da mu sosai. dalilin da ya sa muka sami ƙarfafawa a zukatanmu kenan banda ƙarfafawa zukatanmu har wa yau mun ƙara farin ciki ƙwarai saboda irin farin ciki da titus yake ciki domin dukanku kun taimaka a kan ƙarfafawa da ya samu gama ko da na gaya masa ina takama da ku ban ji wata kunya ba kamar yadda duk abin da muka gaya muku gaskiya ne haka kuma takamarmu game da ku ta zama gaskiya a idon Titus. Kaunar da Titus yake yi muku tana ta karuwa sosai yayin da ya tuna da biyayyarku duka, da kuma irin yawan ban girma da kuka nuna masa lokacin da kuka karbe shi. Ina farin ciki yanzu, saboda na amince da ku kwarai da gaske.